والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وكفى <clears throat> وسلامه على عباده الذين اصطفى الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الظاهرة والباطنة قديما وحديثا والصلاة والصلاة والصلاة والسلام العتمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله bayan haka ina mana gaisuwar musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna 21 ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1437 wanda hakan ya yi daidai da uku ga watan goma sha biyu watan disamba na shekara ta dubu biyu da goma sha biyar amma a shekarun girigori wannan karatu namu shine tilmi na ɗari ɗaya da ashirin a tilmi na ashirin da shida cikin wannan littafi bughyatul mushtaq fi sharhi risalati sheikh islam ibn taimiyata ila ahal iraq littafi da malamina a doktor muhammad Eh, umar sani umar rijiyar lemo ya wallafa eh, don taliki da ƙarin bayani kan saƙon da shekul islam ya aika wa mutanen iraki eh, sakamakon bayanin da wani bawan allah ya yi masa da ya fahimci akwai ƙurar shi'anci da aka kada masa aka a can wannan gari idan kuna biye da mu a cikin karatuttukan da suka gabata mun yi zance ne akan cewa magabatan kwarai kusan duka kalmominsu sun zo bai ɗaya sun yi tarayya sun yi ittifaki akan matsalolin da suke na aƙida abin da yake da alaƙa da ƙudurce wani imani kan Allah subhanahu wa ta'ala ko abin da ke tattare da bayani kan siffar Allah subhanahu wa ta'ala ko sunayensa ko yi wa Allah subhanahu wa ta'ala tsantsar bauta in ma an samu jefi jefin saɓanin fahimta da ke tsakaninsu to ba wani abu ne mai yawa ba irin ɗan saɓani na ne da ana samu tsakanin fahimtar mutane amma dai a dunkule suna tafiya bai ɗaya a babun aƙida yau za mu tashi inda malam za mu ji yana cewa wa annal bid'a al-ghalidhata al-mukhalifata lil kitabi wa sunnah wa ittifaqi ulil amri al-hudati al-muhtadin innama hadathat min al-akhlafi lalle bid'o'i waɗanda suke gwaɓaɓa bid'o'i waɗanda suke manya-manya waɗanda suka saba wa karantarwar alƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da taron sahabbai waɗanda suke sune shiryayyu masu shiryar da mutane kuma manyan bidiyoyi sun faru ne zamanin 'yan baya amma a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wasu bidiyoyi da za ka iya cewa ga sunan manya-manya kamar bidiyar shi'a ko bid'ar ƙadariya ko bid'ar sufanci ko bid'ar khawarijanci ko bid'ar murji'anci na'am yan farkon wato ɓirɓishin abun akwai shi a zamanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda wanda ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah ya raba ganima yake cewa baka yi adalci ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aha ga ransa ya baci hankalinsa ya tashi Ya ce in ban yi adalci ba wane ne kuma zai yi adalci daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a tsatsan wannan mutumi za a samu mutane masu kaifin addini amma ba fa kaifin gaskiya ba kaifin da in ya tashi sai ya yanke addinin ma gaba daya ba ya ƙara kaifanta da tsayar da addinin ba waɗanda in za a gwada sallarsu da taka sai ka rena taka azuminsu da naka sai ka rena naka su da taka sai ka rena taka ibadarsu da taka sai ka rena taka amma duk da haka suna fita daga musulunci put kamar yadda in an harba kibiya take ƙula abin da aka harba ta wuce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda waɗannan mutane daga tsatsan tunanin wannan mutumi aka samu khawarizanci kamar yadda eh, bidiyar ƙadariya masu cewa allah maɗaukakin sarki bai san da faruwar abubuwa ba sai bayan abubuwa sun faru wannan ma an fara samunsa ko ɓarɓashin aƙidar a zamanin sahabbai hadisin nan da muka sani muka fi sani da hadisi na biyu wanda shine hadisi na farko a cikin sahihu muslim hadisin yahya ibn ya'mur wanda ya je aikin haji saboda ya yi tambaya ko da fatan ko Allah ya saya ya gamu da wanda daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi eh, ya ce ga wasu mutane sun zo a ɓangaren mu suna cewa wai Allah bai san da faruwar abubuwa ba sai bayan da abubuwan suka faru sai ya ce sai ya gamu da sayyidina um, Abdullahi dan Umar ya faɗa masa sai sayyidina Abdullahi dan Umar ya ce ka je ka faɗa wa masu irin wannan aƙida sun barranta daga kan abin da Abdullahi dan Umar yake kai shi ma Abdullahi dan Umar ya barranta da abin da suke kai kuma ka ce musu ba na ji daga babana umar ɗan khattab ya ba mu labari cewa ya ce wata rana suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idh tala alaina rajulun sharidu bayadu siyab sharidu sawadi sha'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifuhu minna ahad hadisin jibril ne muhallin shahid da ya zo magana akan fa akhbirni anil iman ya amata cewa wa an tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi kai imani da cewa innal ladhina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun inna kulla shay'in khalaqnahu biqadrin ma amruna illa wahidatin kalamhil basar cewa duk wani abin da ga ya faru ya faru ne bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara faruwarsa a haka irin waɗannan kaga akwai su. ko sayyidina ali ibn abi talib ya yaƙi khawarijawa kuma ya yi wannan yaƙi ne da sahabban manzon Allah eh, sallallahu alaihi kamar da sufaye suna danganta asalinsu zuwa ga asabu suffa asabu suffa su ne baƙi da suke zuwa daga gurare daban-daban su yi ƙaura su zo gurin manzon Allah eh, sallallahu alaihi wasallama saboda ba su da gurin kwana sai a zaunar da su a masallaci idan suka samu gurin kwana ko suka yi gidajensu sai su kaura su koma mai gidajensu shi yasa abu nu'aimil asfahani a cikin littafin sahiliyatul auliya da ya ambato sunayen waɗanda tarihi ya tabbatar sun zauna a masallacin manzon Allah wanda ake ce musu ahli suffa babu galin madina ko ɗaya a cikinsu kuma wani lokaci suna yin yawa wani lokaci suna karanta suna karanta suna suna mai suna karancewa gwargwadon yadda aka samu wadatar gidaje da kuma gwargwadon yadda aka samu tuttuɗowar masu hijira zuwa masallacin manzon Allah kaga su baye su ba suna kokarin danganta kansu zuwa ga waɗannan me mutane eh, kamar yadda wato da yawa daga cikin munanan aƙidu suna kokarin samawa kansu gindin zama a zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam balle ko manyan mutane waɗanda dama su da yake 'yan ɓata addini ne su karya a gurinsu wato ibada ce shi'a su kan ma cewa suka yi tun gabanin a halicci sama da ƙasai ma tun gabanin ma a aiko annabi muhammadu salasalama mala'ika jibrilu ya faɗa wa manzon allah salasalama labarin shi'atu ali a cikin littafin ma makani a wa'ilul makalat ruwaya ma suka kawo cewa kowanne daga cikin annabawan Allah wato bayan an ce ya yi imani da la ilaha illallah kuma sai da aka sa masa ya yi imani da cewa sayyidina aliyu waliyin Allah ne a ruwayar babu magana cewa ya yi imani da annabi muhammadu sallallahu manzo ne na ƙarshe amma akwai cewa ya yi imani da sayyidina aliyu waliyin Allah ne suka yi ta kawo ruwayoyin ƙarya cewa manzon Allah ya san da zaman samuwar shi'ar sayyidina Ali tun a zamaninsa wai wata rana manzon Allah ya ce wa sayyidina Ali anta wa shi'atuka fil janna kai da wato 'yan shi'a kuna aljanna har a wani hadisi wai manzon Allah ke cewa shi'atu aliyin ka safinati nuhin marra baha naja wa man takhallafa anha halaka wa gariq shi'ar sayyidina ali kamar jirgin ruwan annabi nuhu ne wanda ya hau ya hau tudun mun tsira wanda kuma ya yi sakaci ta tashi ba shi to ya halaka ya nutse wannan kan an yi ba shi kasuwa ta ci ta watse ba shi wai duk wannan zantukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ne ya faɗa mabu malam me yace mana sai mala ce wa ba a ba'd dhalika ila a bil aslaf suna kokarin wato su danganta irin waɗannan bidiyoyi nasu zuwa ga wasu magabata kamar yadda shi'a suna cewa jagaban na ali ne sufaye ma suna cewa jagaban na ali ne wani lokaci kuma su ce jagaban su ne a abu zarar gifari eh, sufaye kenan kowa da irin yadda yake faɗin nasa taratan bi naƙilin gairi sabitin wani lokaci sukan ma wato faɗin irin waɗannan zantuka ne da dogaro da wasu labarurruka da aka kawo na ƙarya kun san wato da a ce duk wani hadisin da aka ce wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da a ce hakan ne da gaskiya ce da yi da musulunci me ya zamto ma addini ne wanda yake cababbe addini ne wanda yake mai tufka da mai da warwarawa amma kamar yadda ilimin hadisi yake rariya ne mai tace zantukan da aka jingina wa manzon Allah sallallahu ya tace ingantattu a yi watsi a zubar da su a bola raunana da hadisan karya hakika ilimin hadisi ya taimaka wajen tace hakikanin abin da ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu da kawo mana musulunci gareriya garai nagartacce ingantacce wanda babu sofanan bidi'a a cikinsa shi yasa sa, "Kunga wato kusan dukkan ɓangarori wasu sun yi ƙoƙarin shiga ilimin hadisi amma malamai sun yi ta me ta koro su cewa ba su dace da wannan fagen ba waɗanda suka ta yin ƙarerai wanda da a ce waɗannan ƙarerayin an karɓe su da wato kaga tufka da warwara da yawa a a cikin musulunci ko a babukan ibada wani lokaci za a ga a wani hadisin na cewa ayi <clears throat> wani hadisin kuma na cewa kar a yi da yawa sai ka ga wanda ya ce a yi din da wanda ya ce kar a yi din ɗayan ingantacce ne ɗayan kuma lallauna ne na'am akan iya samun wani lokaci da an ce a yi daga baya ka ce kar a zo a yi ko wanda nasku ne ɗaya ya shafa me ya shafa ɗaya wanda kwacin alkur'ani akwai irin wannan kuntum nahaitukum an ziyarati alqubur al'ana zuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah da na hana ko ziyartar makabarta amma yanzu ku je kaga wannan hadisin ya shafe me hadisin zuwa makabarta hana zuwa makabarta kamar hadisin alma'u min alma cewa idan mutum ya sadu da iyalinsa ba zai yi wanka ba sai in ya zubar da mani amma hadisin idal taqal khitanul khitana faqad wajaba al-ghuslu إذا جلس بين شعبها الأربعة ثم جاهدها فقد وجب الغسل kaciya كاتيا تسالد da سنغمو دجونان سشكنا وانكامي ya wajaba wa illam yanzil ko da kuwa bai zubar da mani ba kaga waɗannan hadisai ne ingantattu amma ɗaya ne ya shafa mai ya shafa ɗaya amma babukan fiƙi ga sunan mai ba ga sunan barjak shi yasa abu dawuda a cikin sunan ɗin yake da wani tsari mai banƙaye sau da yawa wani lokaci sai ya kawo hadisi ingantacce sannan kuma a in ya ci gaba da kawowa hadisin a babin sai ya kawo maka hadisin da yake shiyanci hadisan da suka gabata don ya gwada maka cewa wancan da ya ambata na bayan rarrauna ne har malamai suke wake aikin da yake yi suke cewa kana abu dawuda aqwa ma wajad yarwihi والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره فذاك عنده من رأي نقوى قاله ابن مندى وانلوك شيكما يكاو أو قال أبو داود في كتاب كتابه ذكرت ما صح وما يشابه وما به وهن شديد قلته وحيث لا فصالح خرجته وحيث لا فصالح خرجته يقوانا دين واتو الحمد لله إلم حديث يامي يا ya wato tace musulunci shi ya saka za a ga yan bidiyo da yawa sun shiga wani harka yan shiya sun shiga sun kawo hadisan karya kan fallon sayyidina ali an gano su an yi watsi da shi hatta wasu daga cikin sufaye su ma sun shiga don kawo falala ta wasu abubuwan da suke ganin kwanda ayi wa manzon Allah ma karya saboda a zaburar da mutane mutane su yi aikin mai alheri shi ya saka ma su a cikin alfiyarsa ya ce ai babu waɗanda suke mafi sharrin makaryata kamar sufaye wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibin al-ajra fi ma yad'u yace mafi sharrin wanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya in ji babu kamar sufaye qad wada'u sun sun kirkiri hadisan ƙarya muhtasibin la'ajira fi ma yadda wai suna neman samu lada su wai ba suna yi wa manzan Allah ƙarya ba ne ba a suna yin ƙarya ne don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka yan uwana hakika <clears throat> ilimin hadisi ilimi ne wanda ya ba wa musulunci kariya kuma Allah maɗaukakin sarki ya ba wa addininsa kariya da shi orientalist al wasu arna da suka yawo a duniya zuwa ƙasashen musulmai da turawan mulkin mallaka suka koyi addinin musulunci don su da rigima da hayaniyar cikin gida da ma gaba ɗaya shiriritar da lamarin musulunci wanda da yawa daga cikinsu su ne suka tsara salabus na wasu daga cikin makarantu a ƙasashe daban-daban na yadda ya kamata a karanta addinin musulunci wannan yin suka kaga salabus ɗin da ake karantar da addinin musulunci tun daga haya islam har zuwa yanzu nan har zuwa jami'a bai da kyau za a ga duk waɗanda ake tunƙaho da su wasu ma shashashu ne in kana maganan falsafar a musulunci za ga suna ce maka ibn sina sai alfarabi sai alkindi wasu su hallaj su ibn farid wannan fa wasu manya-manyan zindiƙai ne da aka yi mai a tarihin musulunci manya-manyan mai zindiƙai ne da suke da aƙida wacce take kai ma ka ce wato kamar suna yin halala garke da renawa ga wasu daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ba su dace da irin nasu ra'ayin ba amma duniyan orientalist su ne ake ta kambamawa ko kuma idan aka zo maka karantar da kai sai zamto abin da aka fi karantar da kai labarin rikita rikita da rigimar da aka yi ta samu tsakanin mai tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ba a gwada maka a matsayin su na mutanen kirki a'a ana gada ana so a fito maka da su ne a matsayin wasu mutane waɗanda san duniya da kokarin neman mulki yasa suka ta rigima tsakanin su sai ma a ringa kokarin kwatanta maka da yanda ake siyasar yanzu ta munafurci da me da wato cin duniyar me juna shi yasa za ga ake yawo da karerayin labarai kamar ka ji an ce wai da aka zo sulhu tsakanin sayyidina muawiya ibn abi sufyan da sayyidina ali ibn abi talib shi sayyidina ali ibn abi talib ya turo abu musa al-ash'ari shi ko muawiya ya turo amr bin al-as suka daidaita cewa za su saukar da kowa daga cikin su musulmai su zaɓi su zaɓi wani daga cikin wannan da banko don ya haɗa kan me kan musulmai sai aka ce abu musa al-ash'ari shi ya kamata ya fara wato bayanin tuba sayyidina ali da ya zo sai ce na tube sayyidina ali kamar yadda na tuɓe wannan zobe shi kuma sai amur bin al'asir zai ke cewa ni kuma na ɗora na mu'awiya kamar yadda na me na saka wannan zoben nawa wannan labarin makarya ne wala ta duniya ne bai fara tare musulunci ba shirme ne kawai amma ka duba wasu aka mai da wasu sahabbai kamar wasu 'yan siyasar zamani irin waɗannan ruwayoyin ake ta fitowa ake mai ake ta kammamawa shi yasa zan ci gaba da maimaitawa ina faɗa ko gobe ma zan sake faɗa cewa ai hankali a karan a wajen karatun tarihi ba duk abin da aka rubuta ne mai gaskiya ba nasihar nan ta imamul qahtani muna faɗa muna ƙara maimaitawa da yace la taqbalanna min at-tawarikh kullama جمع الرواة وخط كل بنان واقبل حديث المصطفى عن أهله سيما ذوي الأحلام والأسنان كابن المسيب والعلاء ومالك والليس والزهري والصفيان لا تقبلن من التواريخ كلما دو أبن أكربوتا أتاريه كذا كذا أوكيشي سيدي أبن abin da ka san ingantacce ne mutanen kirki ne suka mai suka rawace shi bari ba ku misali guda wani marwacin hadisi marwai marwacin tarihi na kiransa abunan saif ibn umar da abu mihnaf abu mihnaf gaba ɗayansu ba su da hadisi ko ɗaya a babin aƙida ba su da hadisi ko ɗaya a babin ibada ba su da hadisi ko ɗaya a babin mu'amalat duk hadisansu na rigingimu ne da ya faru tsakanin sahabban manzon Allah ko na tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su da shi ruwayoyi su kan fara ne daga rikicin da aka samu a zamanin Sayyidina Usman zuwa daular Umayya kuma waɗannan malamai malaman tarihi malaman hadisi masu tantancewa sun tantance mana cewa ga wurtattun makaryata ne wasu ma rukuni daga cikin rukunan ƙarya amma kuma irin waɗannan su ne ake ta gina tarihin mai tarihin musulunci a kai saboda haka bayan allah ya kamata mu samu mai mu samu wayewa ina ma ganin ya kamata mu sake maido da karatunmu na mai na tarihi musamman akwai bukatar mu karanta tarihi daga rasuwar manzon allah salasalama zuwa daular umawiyya bayan allah don wannan ne gabar da ko mashigar da masu zagin sahabbai suke amfani da ita wajen tallan muguwar a su da gubar da suke mai suke dauke da ita Allah shi taimake mu abin da jawo wannan zance shine wasu daga cikin bidiyoyi akan samu wasu daga cikin masu yin su suna kokarin sama musu gindin zama a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وتارة بنقل wataratan bi ta'wilin li shay'in min kalamihim mutashabihin ko kuma abin ya inganta amma sai su canja ma'anar abin maimakon alheri sai su mai da shi sai su mai da shi sharri yanzu sau da yawa wasu daga cikin abubuwan da muke ambatawa ko malamin muke ambatawa a matsayin falala ko wato manƙaba na wani sahabi ko abin da ke gwada daraja da matsayin wani sahabi su sukan iya juya shi su mai da shi abin ɓatanci saboda 'yan uwana kowane abu kake so ka mai ka ko qur'ani ma in kana so ka mai da shi abin da zai zamto maka dalilin bata zaka samu ko yubillu bihi kasirin wa yahdi bihi kaseera wa ma yubillu bihi illa al-fasiqin thumma إن من رحمة الله أنه قل أن ينقل عنهم شيء من ذلك إلا وفي النقول الصحيحة yace wanda وندادن أبو ma. duk abin ma da za a rawaito daga wasu magabata ko sahabban manzon Allah sallama waɗanda za a iya amfani da su wajen wajen goyon bayan wata bid'a to kuma ikon Allah illa wa fi nuquli sahihati thabitati anhum lil qawli al muhkami sarihi ma yubayyinu ghalat al ghalitina alaihim fi naqli aw ta'wil sai ka samu a cikin abin da yake ingantacce abin da yake nagartacce abin da yake wato karɓaɓɓe daga gare su kuma abin da zai kishiyanci irin waɗannan shirme da shirbici da ƙarerai da ake jingina musu malam ya ce yushiru shekul islam ila annan nazira fi kalamin salaf shekul islam bin taimiyya yana gwada mana cewa wanda ya tsamda ya lura da zantukan magabata fi tilkal abwabil mazkura cikin babukan da aka rawaito mana aka ambata mana ɗazu cewa sahabbai ba sa saɓani a babukan adalci da ƙaddara da babin sunayen Allah da hukunce-hukunce da babul wa'ad wal da azabar kabari da amr bil ma'rufi da sauransu ko ah, ya ce yajidu muttafiqan fi usulihi zai ga kusan sahabban manzon Allah kusan tsarin su daya akan wannan babin ghaira eh, mutabayinin fi haqiqati za a gansu ba sa cin karo da juna muntaziman ma'al kitabi was sunna abinda suke cewa suke faɗa yana tafiya ka faɗa da ka faɗa da abin da ke cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa in ikhtalafu fi ba'd al-juz'iyyat al-muta'alliqati bi hadhihi al-abwab koda kuwa an dan samu suna wato sassaɓawa a wasu ɓangarori da suke da alaƙa da waɗannan babuka فهو اختلاف في makbulatin مقبولة لا masu أصلا من wato irin 'yan saɓani ne da za ka iya cewa ba za a iya rasa shi tsakanin mutane mutum da mutane kamar da suke daban a ginin halittar su haka ginin su ma ke daban saboda haka za ka iya fahimtar wani abu ne dan fahimce shi saɓanin abun kaɗan amma ba wai irin fahimta ta yanda ka yi gabar na yamma muna shinkaro ba sai dai in ce fari ne kai ka ce kana ganin fare-fare ne ko wala yunaqidu qa'idatan min alqawaid kuma ba za ka ga ba zai saba wata ka'ida daga cikin ka'idojin da malamai suka ambata cewa wannan ita ce ka'idar da aka dora fahimtar magabata akan ta ba bal huwa jarin majra ma jaza fihi alkhilafu bainal muslimina wani abu ne irin abin da ma za a iya cewa ya halatta dama a irin samun sabanin irin wannan saɓani a tsakanin musulmi li kafa'i fil mas'ala saboda rashin fitowar wato nassi baro baro akan wannan mas'ala au adamihi kuma babu nassin ma gaba ɗaya au ihtimalihi ko kuma abin da yazo na nassin zai iya ɗaukan kaza zai iya ɗaukan kaza wa ammal bida'ul bid'ul mukhalifati li usulid din amma irin bidiyoyin da za ka iya gani baki ɗaya sun saba wa tushen addini ne almunaqidatu li asasihi falam takun fihim albatta irin waɗannan ba za ka taɓa ganin irin waɗannan bidiyoyi daga bakin mai magabata ba wa inna ma hadasat fil mutaakhirina irin waɗannan bidiyoyin sun faru ne a hannun yan baya lakin ma'a zalika yujadu fi ba'd almuntasibina ila ba'd tilka albid'i من يحاول نسبة بدعته إلى السلف بذكر أقوال أنهم لا تصح duk da haka سامو samu wasu waɗanda suke goyon bayan irin waɗannan bidiyoyi suna ƙirƙiran wasu zantuka suna jinginawa magabatan wanda kuma cikin maganganun salaf ɗin da ake jingina musu kan irin wannan za ka samu bi inganta ba aw bi tamassuki bi ba'din aw bi masu ke bi tamassuki bi ba'di aqwalin lahum fil mas'alati mutashabiha ghairi muhkama ko kuma su ɗauko wasu daga cikin zantukansu waɗanda ba a fili suke ba sai su canja musu akala sai su ɗora su akan yadda suke so na san zuciyarsu wa ma zalika yajidu nadhiru fi kalamihim fi kalamihim thabiti as-sarih ma yubayyinu al-haqqa ikon Allah za ka ga cikin zantukansu kuma abin da zai zo yake bayanin gaskiyar yake cin karo da wannan abin da yake riba riban da aka jingina musu wa yuwaddihuhu yake kara fito da shi fili fa ahlul bid'i yatrukuna thabita as-sariha al-muhkama min al-marwiyat wal aqwal wanda yake ɗabi'ar yan bid'a shine za su bar wuzantukan da suke na fili waɗanda suke dalla dalla wa ya'khuduna bi ghairi thabiti wa bil mutashabihi minha kuma sai su ɗaukan wasu wasu abin da bai inganta ba ko kuma abin da yake yana da fuskar damu yana da harshen damu kai ko bi annahum yaquluna bi wa aw annahum awwalu ayati sifati fayarfa'u al-haraj amman yaqulu fi tahrif ma'ani ma min sifati bi ta'wil atil wannan aikin nasu sai zamto ma kamar yana kara in mai kai kan turuwa ne ga mutumin da da bid'a kamar bid'a wanda ke kokarin canja siffofin Allah subhanahu ko tawilinta ko canja mata ma'ana ko murguda ma'anar ko ma kone ta gaba daya sai zamto cewa irin waɗannan ruɓa-ruɓan zance su ne za su rika a matsayin a matsayin dalili wa yubarhinu ala ra'ayihi bi dhikri nususin ba'dha ghayr thabitin sai ga suna kafa dalili akan wasu ra'ayoyinsu waɗanda wasu nassoshin da basu inganta ba wa ba'dha mutashabih wasu kuma mutashabihai ne wa ba'dha la yadkhulu fi tawil al-mutanazi alayhi bayna al-khalafi was-salafi wasu ma daga cikin zantukan da suke kafa dalili da shi za ga gaba ɗaya zantukan sun yi gabar su kuma sun yi sun yi yamma wa hadha li anna sirat al mustaqim malam yace daga cikin abin da zai gwada maka wato rashin dacewar magabata da tarayyar su akan matsayi guda da zantuka guda akan matsalolin da suke na aqida li anna sirat al mustaqim fi kulli umma bi manzilati sirati fil milal fil milal saboda miƙaƙƙiyar hanya a dukkan al'ummomi ita ce a matsayin wato tafarkin gaskiya a kowace al'umma fa kamar islam huwa alwasatu fil adiyani wal milal wato cikar musulunci shine tsakiya addinin musulunci ba addini ne wanda yake mai sakaci ba kuma ba addini ne wanda yake wuce gona da iri ba wato kama qala Allah ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata saboda sai Allah ce hakan nan mun sanya ku ku zamto al'umma ya tsakiya wanda ku al'umma ce wadda duk yanda abinda aka dora ku akai wato addini ne na tsakiya wanda kuma shine mafi dacewa amintacce lam yanharifu inhirafal yahudi wan nasara was sabiina basu karkace irin karkacewar yahudu da nasara da sabi'awa ba fakadhalika ahlul istiqamati wa nuzumi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama wa ma salaf kamar da al'ummar musulmai baki daya sun zamto a tsakatsakiya su ba yahudu ba su ba mai ba ba nasara ba yahudawa wato su sun yi sakaci suna ma wasa da addinin gaba daya ga sani amma ga rashin kin aiki da sanin yahudu kuma a nasara kuma ga jahilci ga kuma san me wuce gora da iri a cikin me addini to hakan nan ahalus sunna suke tsakanin me waɗanda suke jingina kan zuwa musulunci za ga ahalus sunna su ba sa wuce gona da iri kan abin da ba a ce a wuce da shi ba sannan kuma ba sa sakaci ba sa wasa ba sa yi wa addini riƙon mai sakainar kashi فكذلك أهل الاستقامة ولزوم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلام تمسكوا بالوسط سنركي أبن ديك تكتكني ولم ينحرفوا إلى الأطراف ba su karkace zuwa wani bangare ba fal yahudu in ji malam yace kam misali yahudawa jafaw fil anbiya'i wato sun yi rashin mutunci da rashin ya kamata ga annabawa wasiddiqina da siddiqai hatta qataluhum wa kadhabuhum sai da kai bayan sun karyata su ma wasu bai tsaya a nan ba sai da suka kashe annabawan kama qala Allahu ta'ala kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa kan lamarinsu cewa fa fariƙan kazzabtum wa fariƙan taqtulun ku yahudu wato tuba babu wasu daga cikin annabawan ku ba ƙaryata su kuka yi kuka yin imani da su wa fariqan taqtulun wasu kuma bayan kun ƙaryata su ba kuma ƙyale su ci gaba da abinda suke a Allah ya turo su da shi ba kashe su ma kuka yi wan nasara ghalaw fihim hatta abaduhum su kuma nasara sai suka wuce gona da iri akan hakkin annabawan suka ba su matsayin ma da Allah bai ba su ba har ya kai wasu daga cikinsu suna bautata musu kama ƙala Allah ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba da labari akan haka cewa ya ahalar kitabi la taghlu fi dinikum ya ku waɗanda aka ba wa littafi ana nufin nasara la taghlu fi dinikum kada ku wuce gona da iri kada ku zurfafa a cikin min addininku wala taqulu ala allahi illa alhaq kada ku faɗi wani zance akan Allah subhanahu wata'ala in ba gaskiya ba su ne wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba da labari akan su cewa ittakhadhu me me ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sun riƙi malamansu fada-fadansu fastocinsu a matsayin ubangijinansu ba Allah ba subhanahu wa ta'ala a maimakon Allah subhanahu wa ta'ala wal yahudu in harafu fi nas malam yace misalin wato yanda ahlus sunna suke kamar al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ne tsakanin annabawa kamar yadda haka nan suna sunna suke tsakanin mai ƙungiyoyin da suke danganta kansu zuwa musulunci misali wani misalin kuma ji Sheikh islam Ibn Taymiyyah wal yahudun harafu fi yahudawa sun wuce go sun yi sun sun ina kauce da kan me turbar daidai akan matsalar cewa Allah subhanahu wa ta'ala yakan iya shafe wani hukunci galibi ba ma galibi ba duka shafe wadda Allah subhanahu wa ta'ala ke yi wa hukunci wato hukunci ne na umarni ko na me ko na hani ko Allah ya ce ayi kaza sai ce me an ɗauke muku ko ba haka ba ko an rage muku shi maimakon ya zama mai tsanani a kanku an me an rage muku shi hatta shi ya sa kun ga yahudu ba su yadda da cewa Allah ya kan iya zuwa canja hukunci ba tunda har Allah ya faɗa cewa eh, abuna su banu Isra'ila an turo annabi Musa zuwa mai zuwa gurinsu sai suka to shikenan babu maganar kuma Allah ya wato kawo wani annabi a tashi daga annabtar annabi mai annabi Musa alaihi salatu wasalam a koma kuma a annabi Isa alaihi salatu wasalam duk da cewa annabi Isa shi ma ya dan banu Isra'ila ne ko ba shi ba banu Isra'ila ne yadda labarin yake shine da Yahudu da Nasara duka yan banu Isra'ila ne lokacin da Allah madaukakin sarki ya turo annabi Isa alaihi salatu wassalam waɗanda suka ce su sun yadda da abinda annabi Isa ya zo da shi su ne mi su ne nasara waɗanda kuma suka ce su ba za su tashi kan abinda annabi Musa ya zo da shi ba ba wani maganar kuma a ce da an yi hukunci yanzu a canja su ne mi su ne yahudu ya yi waladina amanu me ya yi waladina amanu kunu allah kama kala isa bin maryam lil hawariyin man ansari ilallah ya kodanda sun gaba da gaskiya ku kasance masu ba da gudunmawa masu taimakawa wanda za ku shiga cikin mai lamarin ɗaukar kalmar Allah ko ba haka ba kama kala isa min maryam lil hawariyin kamar da isa dan maryam ya ce wa hawariyawa man ansari ila Allah wane ne wanda zai shiga cikin tawagata da za mu tashi mai gwagwarmaya a kan hanyar Allah subhanahu wa ta'ala qala al hawariyuna nahnu ansarullah hawariya suka ce mun bi ka mu ne mai mataimaka mu ne mutanen Allah subhanahu wataala mu ne wanda za mu shiga gwagwarmayin da zan da su su da irin su barnaba irin su marcus irin su yohana irin su yohana so fa kafara ta'abin fa amana ta'ifatun min bani isra'ila sai wasu daga cikin banu isra'ila suka yi imani da annabi isa wa kafarat ta'ifa sai wani bangare daga cikinsu kuma suka ce su ba za su yi imanin ba wanda suka yi imani su ne nasara wanda ba su yi imani ba su ne su ne yahudu saboda haka kun ga su yahudawa sun gina a kan aƙidarsu cewa allah ba ya taɓa mai shafe wani muhimmanci da wani hukunci da ya yi a gurinsu ba taɓa aiko wani annabi ma in ba annabi mai ba in ba annabi in ba annabi in ba annabi musa ba in ba wani in ba annabi a cikin banu isra'ila ba tunda suna yarda da annabi Sulaiman da annabi Dawud suna ce duk annaba shi mai banu Isra'ila kuma annabi Musa shine annabi mai karshe a gurin su kuma Allah subhanahu wataala da ya aiko annabi Musa Isa alaihi salatu wassalam ya ce masa wa musaddiqan lima bayna yadayya wa rasulan ila bani Isra'ila annabi Isa shi ma an tura shi zuwa ga banu Isra'ila ne annabi ya tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha واطيعون ومصدقا لما بين ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم باياتكم بايه من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير me yasa ba su yi iman da shi ba saboda ya ce wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum wajitukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un cewa daga cikin abin da zo da shi shi zai me sauke wasu wahalhalu da aka dora musu tunda kun san yahudu a zamanin annabi musa a.s.w. wasalam hukunce hukuncen suna da tsauri yanzu kun ga in mu za mu yi tuba kawai za mu daga hannu mu ce allah ka ne muna neman gafararka muna neman afurka amma sufa me aka ce musu wa idh qala musa liqaumihi inna allaha wa idh qala musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al-ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dhalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaykum innahu huwa at-tawwabur rahim cewa aka yi musu in za su yi tuba to sai sun ɗauki kayi eh, takobi sun yi yaƙi da junansu idan wanda aka kashe to shine wanda aka laumi tubarsa in kayi laifi a zamanin annabi musa shine annabi isa da ya zo ce wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum amma mu ko al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lalamar mu ake yi in za mu tuba ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم واليهود انحرفوا في النسخ سنكر كشيدا كان هنير جسكيا مسألة أبن شافي شوى الله كان يشافي ونهكنشي حتى زعموا أنه لا يقع من الله ولا يجوز عليه suka ce baya Allah baya taɓa yiwuwa a ce Allah ya shafe wani hukunci ke bai halatta ma Allah subhanahu كما ذكر الله عنهم إنكاره في القرآن حيث قالوا كما رأينا سكا أمبت شوى Allah madaukakin sarki ba zai taɓa yin haka ba cikin alkur'ani suka ce sai ya ƙulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha so so ya za a tunda manzo Allah sallallahu alaihi ya fara kallon Baitul Maqdis saboda ka bayan da za a yi kuma daga baya ce wai an ce masa yame ya kalli Ka'aba fa walli wajhaka shatr haram ba zai yi ba dole ci gaba da kallon haka saboda haka sai qur'ani ya kira su ma wawaye shashashu sai ya kula su fa'u wasu wawaye galagalu za su dinga ce maka ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha me yasa suka canja daga ah, kan alƙibla su da suka fara na kallon baitul maqdisi saboda me aqidar su saboda Allah madaukakin sarki baya me baya shafa wani hukunci <clears throat> wan nasara qabaluhum su kuma nasara sai zanto cewa sun kishiyance su فجوزوا للقسيسين والرهبان أن يوجبوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا سيسك هلت ساوى وأن سك فادا فادنسو من يما لمنسو سرنغ وجب تامس أبن سك قداما سهلت تامس أبن سك قداما سهرم تامس أبن سك قداما وكذلك تقابلهم في ستقابلهم في سائر الأمور هكذا wato suka yi wato kishtuka suke mai kishiyantar juna a cikin mai abubuwa da yawa wato shekul islam ibn taimiyya a cikin rubuce-rubucensa yana da uslubin ka wato ne ka san wato ba ka wato ba da ne sai ka san kowane bangare da kyau haka ne sa'an nan ka ringa fitowa similarities are and this similarities me na tsakanin ƙungiyoyi irin wannan yayi a farko farkon minhajus sunnan nabawiyya fi raddi ala shi'ati wal qadariyya inda ya kawo misalsalu cewa yan shi'a ba waɗanda suke kama da su a duniyan nan kamar yahudu sai da ya kawo misalsalu da yawa da ke gwada kamancece ne a tsakaninsu wani malami rubutu ya yi sunansa abdullal jamili sunan littafin ma mujalladi biyu manya-manya bazlul majhud fi mushabahatin rafidati lil yahud wato iya baza kokari iyakar iyawa ko wato wajen fito da ne tsakanin eh, shi'a da mai da yahudawa fahadallahi fahadallahu almu'minina ila alwasat Allah sai ya shiryar da mu'mina zuwa mai zuwa tsaka tsakiya fa ataqadu fil anbiya'i ma yastahiqunahu sai suka kudurce kan annabawa abinda annabawan suka cancanta wa ya faɗa musu abin da ya kamata su a akan annabawa Allah subhanahu wataala aqidar musulmai akan annabawa sun yi imani da waɗanda Allah subhanahu wataala sun yi imani da cewa akwai akwai annabawa akwai manzanni sun yi imani akan cewa wasu manzannin an ba da labarin su wasu ba a ba da me labarin su ba minhum man qasasna min min qasasna minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsasu me alayka wa kallama Allah Musa wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa magana kuma duk abin da Allah ya bani labari akan annabawan amme an gaskata ko ba ne ba sannan kuma um, aqidar musulmai shine ba sa zaben wasu annaba su ce nasu wasu kuma su ce me babu ruwansu da su kamar da yahudu suka yi la nufarriqu bayna ahadin min rusulih ba sa bambance wanda daga cikin me daga cikin annabawan sannan kuma waɗanda aka ba da labarin cewa su annabawa ne eh, aƙidar musulmi shine su su yi iman da su tun daga annabin farko annabi mai annabi nuhu alaihi salatu wassalam inna auhayna ilaika kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi mun maka wahayi kamar da muka yi wahayi wa annabi nuhu da annabawan da suka biyo bayansa da wannan malamai suka cewa annabi adamu alaihi salatu wasalam ba annabi bane ba waqaruhum suka kuma ba su daraja <clears throat> wa azzaruhum suka taimake su wa ahabbuhum suka kaunace su wa ata'uhum suka yi musu biyayya wattaba'uhum suka bi suka me suka bi su wa lam yarudduhum kama fa'alat al-yahud basi watsi da sauran annabawa in ba nasu ba kowanne suka zaba kamar da yahudawa suka yi yahudawa ba su yadda da annabi isa alaihissalatu wassalam ba ba su yadda da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ba wala atarauhum wala ghalau fihim hakan nan kuma ba su koda su kodawa wacce ta wuce gonar iri ba wala ghalau fihim sannan kuma ba su wuce iyaka a cikinsu ba fanazzaluhum manzilatar rububiyya waɗanda su kuma nasara sai suka maida su suka ba su matsayi irin na ubangijin taka kama fa'alatin nasara kamar yadda mai nasara suka yi ahalus suna ba su haka nasara sai da suka maida wasu annabawa a matsayin mai yayan Allah Waƙalatin nasara waƙalatin Yahudu yahud Ibnullah, waƙalatin nasara al Ibnullah, suka ce annabi Isa alaihi salatu wassalam dan Allah ne a wani lokaci kuma suka ce a'a shi ma me shi ma Allah ne a wani lokaci kuma suka ce a'a shi ɗaya daga cikin alloli uku ne wa Allah madaukakin sarki duka ya ce ba daidai ba ne ba kuma ya kafarta duk wanda ya ƙudurce wannan abin ma wa kadhalika fi naski nasakh jawazu an saka allahu wa lam yujawizu li gairihi an saka hakan nan kuma ahli sunna a babin naski shafe hukunci hukunci sun aƙidar suna sunna shine Allah maɗaukakin sarki kamar da faɗa cikin alkur'ani yakan iya shafe wani hukunci akan wani manan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw alamta alam ta'lam Allah ala kulli shay'in qadir wa idha baddalna ayatan makana aya yamhu Allah ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab Allah cikin alkur'ani ya faɗa cewa yakan canja wato wani hukunci da wani yakan mai gurbin wani hukunci da wani hukunci to ahlus sunna sun yadda Allah madaukakin sarki kadai ke iya yin nasri walam yujawizu li ghairihi an yansakh basu halatta ma wani wanda ba Allah ba ya shafe yayin da yahudu su suka ce gaba ɗaya ba mai shaho mai hukunci ko Allah ne ko ba Allah ba saboda hukuncin da yake dole zanna mai a haka su kuma nasara sai suka ce Allah zai iya shafewa malamansu ma za su iya mai shafewa shi ya saka sukan yi taro lokaci bayan lokaci taron duniya idan aka ce yanzu manya-manyan fadan duniya bishops na manyan duniya sun yadda cewa abu kaza yanzu a gyara mata matsayi a addinin kristanci daga haramun ya dawo mai halal shi kenan a gurin krista wannan abun ya zamto halal kamar yadda wa yake a ciki kamar a ciki mai a cikin bible ma cewa aka yi abu ka zaɗin haramun ne abu ka zaɗin halal ne ko abu ka zaɗin mai haramun ne to ahlus suna suka ce a'a ba wani wanda zai iya yin naski ba kowa zai iya yi ba kamar da nasara suka faɗa sannan kuma ba baya iya yiwa bane ba yana iya yiwa amma Allah ne kadai ke da hakimi ke da hakkin naski kaga anan gurin sai ahlus suna suka zamto me a tsakatsakiya ba sa wancan da suka yi ba sa cikin waɗancan da suka yi watsi da me da abinda Allah ya tabbatar kuma ba sa tare da waɗannan da suka yi me suka yi sakaci har suka mai da abin ma ya koma me ya koma wasa fa inna Allah lahul khalqu wal amru ala suna su kamar inda Allah subhanahu wata'ala shi ya samu da duk wata halitta hakan nan wal amru duk wani umarni yana hannun Allah subhanahu wata'ala ne shi zai sa a yi shi kuma zai sa amin a hana kuma ba wanda ya sai cewa Allah subhanahu wa ta'ala dan me kai kaza ko dan me ba kai kaza ba la yusalu amma af'al a ba wanda ya sai tambayi Allah subhanahu wa ta'ala kan abin da yake aikatawa إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر tabarakallahu rabbul alamin kamar inda halitta ta sani hakan nan umarni ma na Allah subhanahu ta'ala ne in ya ga dama ya bada shi in ya ga dama ya kiba da shi kama la ya khuluqu ghayruhu la ya amuru ghayruhu kamar inda ba wanda ke halitta sai Allah hakan nan ba wanda sai bada umarni sai Allah subhanahu ta'ala. wa hakaza ahlul istiqamati fil islami hakan nan ma'abuta tsaka tsakiya Waɗanda suke kan tilbar daidai a cikin musulunci al-mu'tasimuna bil hikmatin nabawiyya waɗanda suke rike da hikima ta annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka ce hikimar annabi ana nufin me sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin dalilan da malamai suka kafa cewa lalle annabi Isa alaihi salatu wasallam zai dawo ko da alqur'anance ma saboda Allah subhanahu wataala ya ce masa ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل شوى زاء سند شي الحكمة زاء سند شي مي السنة كينا زاء سند شي كما مي القرآن littafin الله kenan التوراة taura التوراة linjila a taura dama ta zo gabaninsa saboda haka kaga ya shi zo da wato warware wasu hukunce hukunce da ke cikin ta na tsanani ma linjila ko mashi ka saukarwa abin da rage shi ne alkitabu wal hikima wa yu'allimuhu alkitaba wal hikima alkitabu littafin Allah da hikima saboda alqur'ani idan yazo ce min huwa alladhi na fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yu'allimuhum alkitaba wal hikmata wa yu'allimuhum ma lam wa yu'allimukum ma lam takunu me ta'lamuna al hikma alqur'ana ala al hikma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam oh, udu ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana alqur'ani ake nufi a dan me da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda haka almu'tasimuna bil hikma wadanda suke rikon kankamo da da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wal ismatul jama'iyya wadanda suke tare a cikin gangamin musulmai gangamin al jama'iyya ya zo a cikin hadisi ruwan, imamu ahmad da abu dawuda cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tashtami ummati yace na roki allah subhanahu wataala cewa allah tashtami ummati ala dalalatin aw allah tashtami ummati ala khata cewa manzon allah ya roki allah kada a ce al'ummarsa inda sun taru guri guda kan wani abu abin ya zamto bata ne ko ya zamto mai kuskure ne ya zo a cikin hadisi cewa allah maɗaukakin sarki ya bashi wannan alfarmar saboda haka shi yasa kullum musulmi ake so ya zama cikin mai cikin tawagar musulmi ba daya kada ka yadda ka kira kanka da wani suna ba mai ba ba musulunci ba wannan ya yi nan gurin ya haɗa kan suna wannan ya yi can gurin ya haɗa masu suna ya da akidojinsa da littafansa da tsare-tsarensa da abin da ke kudurci babu ruwanka ka zauna a cikin mai a cikin musulunci wannan ba yana gwada cewa babu laifi mu yi wata kungiya amma cikin mai musulunci saboda wani aiki na musamman mu yi kungiyar mss saboda mun samu kanmu a cikin mai almajirai tsarin ya bayar da eh, kuma almajirai students ko yan makaranta mu ne almajirai kasu ce mu su ko mu almajirai ne amma su yan makaranta ne mun ba su kuma gaba mun yi samu kanmu a irin wannan yanayi tsari ba zai iya ba mu yi aiki na wa addinin ba sai da irin waɗannan tsarin ƙungiyoyin sai mu kafa dalili da waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihuna inji Allah subhanahu wata'ala awwaltakum minkum ai ba a ce a fita ba dama suna a cikin ku suna cikin da'irar musulmai ba wai suna jin cewa su ne kaɗai musulmi ba ba wai suna jin cewa duk wanda ba su ba baya kan turba daidai a'a suna jin cewa su 'yan sako ne suna cikin musulunci sun je su yi wani aiki ne ƙungiyar iman ƙungiyar ihsan tsari ba zai iya bayarwa a cikin ma'aikatan lafiya su yi wa musulmai aiki ba sai sun samar da irin wani ƙungiyar yanayi ya bayar cewa yanzu mutane suna fama da me da wato <clears throat> bidi'a ƙungiyar izala ta fito ko ta ce a ta ɗauka makanta dakon bari ta yaƙi mai bidi'a ta samu rijista don dokar ƙasa ta goyi bayan ta ringa mai cire tarurruka da wa'azi amma daga zaran a ce da za su ji cewa duk wanda baya cikinmu ba musulmi ba ne ba ko duk wanda baya cikinmu baya kan turbar daidai ko duk wanda baya cikinmu wato musuluncinsa ba nagartacce ne ba to wannan kuma ya fita daga wani abu daban kenan abin da ake so shine mutum ya ji yana cikin musulunci yana yi wa musulunci wani aiki ne wal ismatul jama'iyya mutawassituna fi babit tauhidi suna tsakatsakiya a babin tauhidi wasifati da babin siffofin Allah bainan nufatil mu'attila tsakanin waɗanda an nufatil mu'attila waɗanda gaba ɗaya suke korewa Allah subhanahu wataala duk wata siffa su ce baya ji baya gani baya sama baya ƙasa baya magana bashi da zati ba shi da ba babu komai ko shine irin wanda mai waƙar babu tantama ke cewa ba da ba da ba in ka hada su sai ya zamme babu gaskiya ne abin da faɗa a ƙidar kenan ka ce baya nan baya nan baya nan ce baya sama ko baya ƙasa baya ƙasa baya kudu baya arewa shi ke ce a wasa ce ba da ba da ba in ka hada su sai ta zan babu ko ba ka ba wa bayan mushabbiha al masila. kuma ahlus sunna ba su cikin rukunin almushabbiha masu kamanta Allah subhanahu wataala da wata halitta da dan adam ke da ita su ce Allah ma tasa irin ta me irin ta wani ne sai dai ahlus sunna dan Allah na da wani suna ko wata siffar da dan adam ma na da me na da ita ba sa cewa Allah bai da wannan me siffar sai da su ce Allah yana da tasa amma irin wacce ta dace da me da shi ya tabbatarwa da kansa yana ji yana gani eh, eh, inna khalaqnal ibna inna allaha ni'ma ya'izukum bihi inna laha kana sami'an sami'an basira dan adam ma yana ji yana me yana gani inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin najib nabtalihi faja'alnahu sami'an sami'an basira wallahu ta'ala alam yan wani zamu dakata nan gurin sai in Allah subhanahu wataala ya kai mu mai kowa mai komai ya kai mu sati mai zuwa sai mu dora daga abin da muka tsaya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah